a wannan tasha mai albarka tasha afirka tv 3 a kuma wannan shiri mai albarka shirin da aka sa mataken garkuwar musulmi shirin da yake tattaunawa game da abin da ya shafi zikirori da addu'o'i da suka zo daga manzan tsira annabi muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama yan uwa masu kallon mu da sauraron mu idan ba za ku manta ba muna cikin jerin gwanan addu'o'i da suka shafi wato wanda yake cikin halin azumi ko wanda ya azumi ko wanda wato ainihin ya yi buɗe baki ko wanda aka ainihin wato wani ya zo ya buɗe baki a wajen shi da abin da yake kama da wannan yan uwa musulmi baya ga waɗannan addu'o'i akwai addu'o'i da suka zo kuma akan wasu ababe daban-daban waɗanda dukkansu sun shafi rayuwa ta yau da kullum musamman na farko ba mamaki mutum na cikin azumi wani ya zo ya tunkare shi da maganganu waɗanda ba su dace ba maganganu na zagi ko na wulakanci ko na cin mutunci kuma abin da aka sani shine shi mai azumi duk lokacin da ya samu kanshi a cikin halin azumi ana da buƙatar ya ba da kulawa yadda ya kamata ta ɓangaren abin da ya shafi azumin shi a matsayin ibada ya kame daga barin ci daga barin sha daga barin kusantar iyali idan mai iyali ne sannan ya kame har ila yau daga barin maganganu na batsa maganganu da ba su dace ba to ya zama kamamme to ta yi wani kuma ya zo tunkare shi da wata magana da za ta ja sai ya maido magana mara daɗi to shi ma mutum zai yi abin a matsayin kamar nau'i ne na wata ibada idan wani ya zo ya zagi mai azumi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan wani ya zage ka kana azumi to ka ce inni sa'imun inni sa'imun lallai ni azumi nake lallai ni azumi nake ma'ana kana so ka karantar da shi cewa azumi ya hana wannan abun kamar yadda sallah take hana alfasha to azumi shi ma bai kamata a ce mutum na cikin shi kuma yana aikata ayyuka na asha ba allah ka tsare mu akwai addu'a da ta zo akan wani abu mai muhimmanci shine kuma gaba ta gaba wato addu'a a lokacin da allah ya kaddara mutum ya yi noma ko kuma yana da lambu kayan marmari suka fara bayyana ko kayan amfanin gona ya bayyana a wannan lokacin irin farko-farkon lokacin da abin yake zuwa yana alamar zai fara nuna har nan zuwa wani ɗan lokaci ya zama amfanin da za a ci moriyar shi to shi ma a wannan lokacin akwai addu'a ko zikiri da ya kamata mutum ya yi mutum zai ce allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina manzon allah yana irin wannan addu'a <clears throat> yakan ce ya allah ka sa mana albarka a cikin kayan marmarinmu me yasa saboda kayan marmari shine galibin abincin da laraba suka fi amfani da shi a wancan lokacin suna amfani da wani abinci daban amma dai abincinsu yawa yawa yana amfani akan dabino dabino kuma ana ɗaukar shi a matsayin ɗan ice to da haka idan mutum ya yi addu'ar ga abin da ma ba ɗan ice ba ba laifi ba ne musamman idan mutum ya kalli siyaƙin addu'ar wajen ƙarshe-ƙarshe saboda ya ce allahumma barik lana fi samarina wa barik lana fi madinatina kuma ka samu albarka a cikin garinmu madinarmu da muke ciki sannan wa barik lana fi sa'ina ka samu albarka a cikin sa'inmu da muke awo sa'i ya bambanta da tiya amma dai kamar kai kana awo da tiya ko wani abun awo wanda za a ce kwano ko a ce kaza to ya Allah ka sa mana albarka a cikin wannan abin da ake awo da shi wane yazo zai sai a auna mashi sannan wa barik fi muddina ka sa mana albarka a cikin mudun mu sannan akwai addu'a ga mutumin da ya atishawa ba mamaki kana zaune sai mutum ya atishawa kun ga kalmar atishawa tana ma kama da ita atishawar to mutum da ya yi atishawa ba shiru ake ba manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce idan ɗaya daga cikin ku ya atishawa mutum ya atishawa sai ya ce alhamdulillah sannan ɗan uwan shi wanda ya ji ya ce alhamdulillah sai ya ce mashi yarhamukallah wato Allah ya maka rahama can shi ya ce godiya ta tabbata ga Allah saboda ai fitar da irin wannan abin daga jikinka ya kamata ka gode ma Allah sai kuma wanda ke gefe sai ya ce maka yarhamukallah sannan kai kuma sai ka ce wato yahdikumullahu wa yuslihu balakum yahdikumullahu wa yuslihu balakum wato ubangiji ta'ala ya shiryar da ku sannan kuma ya ainihin wato gyara muku ainihin wato rayuwarku ko kuma ya gyara muku ainihin wato kwakwalwarku da tunaninku wannan wato ainihin addu'a kenan ga mutumin da ya samu kanshi a cikin halin atishawa akwai masu yin kuskure sai mutum ya ce an ce mashi yarhamukallah sai ya ce gafarallahu lana wa ko ya ce ya gafirallahu lana wa ko wani abu da ke kama da wannan wanda hamma suna ba da kissa wai wata rana wani eh, mai martaba ya yi atishawa da ya atishawa sai wanda ke kusa da shi ya ce mishi yarhamukallah sai ainihin wato wani yake ce wani bafade ya ce ma shi mai martaba ko mai girma ne ko ma menene dai ya ce da shi kai yallaɓe ta kake zagi sai ya ce ai kyale shi jira nake sa in mai kaza kaza kaga wannan yana nuna tsabar jahilci da al'umma take ciki don haka ya kamata duk wani zikiri duk wata gaba daga cikin gaɓoɓin rayuwa kasancewa akwai abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya bada a matsayin zikiri sannan idan da mutum kafiri ne sai atishawa kaga dai shi ba ca zai alhamdulillah ba sannan wani lokaci ba maki ya ce alhamdulillah din to shi abin da za a ce da shi ya hadikumullahu wa yuslihu balakum sannan addu'a ta wanda ya aure wanda allah ya azunta shi da yin aure akwai addu'a da ya kamata a yi mashi a ce barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bayyana kuma fi khair barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bayyana kuma fi khayyar wannan ita ce addu'a da ya kamata a yi ko da za a kara da Allah ya sanya albarka Allah ya sanya alheri Allah ya bada zaman lafiya Allah ya kaza to wannan kalmar ta baraka baraka baraka duka za ta kunshi waɗannan ababen to amma ba laifi ba ne in ka yi wannan sannan kuma ka kara da waɗancan addu'o'i wato alkhairi ne bayan alkhairi sannan addu'a <clears throat> ga mutumin da ya yi aure wancan wanda ya yi aure to addu'a ga mutumin da ya yi aure ko kuma ya sai wata dabba wadda zai rika amfani da ita idan ɗaya daga cikin ku ya auri wata mace ko kuma ya sai wani abu mai hidima a gare shi dabba ce ko abin da ke kama da wannan har mota a wannan lokacin sai ya ce allahumma inni as'aluka khairaha wa khairan ma jabaltaha alaihi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma jabaltaha alaihi da haka na idan mutum ya sai wato ainihin dabba abin da ya kamata ya yi kenan ko kuma idan mutum allah ya taimake shi da yin aure yato mutum zai ce a Allah ina roƙonka alkhairin ta da alkhairin abin da ka halicce ta a kan shi da kuma sharrin ta da sharrin abin da ka halicce ta a kan shi musamman in mace ce mutum zai kama kanta zai kama nasiya zai dora hannun shi a kan kanta da ta riga ta zama halal a gare shi sannan kuma in dabba ce mutum zai kama tozanta kaga idan mota ce sai kai kiyasi sitiyari za a kama za a dafa dashboard ne za a dafa menene wannan kuma kiyasi ya rage ga ainihin wanda allah ya mallaka wa mutum in mashin ne kaga shi ma kana iya kama kai ko ka kama tanki ko wani abin da ke kama da wannan sannan addu'a lokacin da mutum zai zakke ma iyalin shi wannan alaka da allah maɗaukin sarki ya kaddara tsakanin namiji da mace wanda ba a kiran abin iskanci wannan idan an yi shi a waje kenan kafin shigowa cikin gida za a kira shi da wancan suna amma cikin gida sunan shi sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ba abin kunya bane ba abin jin nauyi bane wani abu ne wanda Allah madaukin sarki ya rubuta a rayuwar aure abin da ma in babu shi rayuwar auren ba ta gudana sannan kuma wani abu ne da Allah ya tsaro shi ga dan adam yanda zai zamo cikin kamala da natsuwa da gudanar rayuwa cikin nasara to mutum zai ce bismillahi اللهم jannibina shaitana wa jannibi shaitana ma razaqtana duk lokacin da mutum zai wato kulla alaka ta auratayya tsakanin shi da iyalin shi to zai yi wannan addu'a bismillahi ina farawa da sunan Allah Allahumma jannibina shaitana ya Allah ka nesantar da mu daga ka nesantar da shaitan daga gare mu wa jannibi shaitana ma razaqtana ka nesantar da nesantar da shaitan daga abin da zaka azurta mu da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin wannan yanayi idan Allah ya azanta su da samun ɗa to shaidan ba zai kusance shi ba <clears throat> sannan mutum zai iya cewa a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi minash shaitani rajim sannan yan uwa musulmi idan Allah ya kaddara mutum wato ainihin ya ya ga ainihin wato idan wato abinda nake so in ce shine <clears throat> wannan addu'a da na ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim gaba ce ta 82 addu'ar ko zikirin da ake a lokacin da aka samu kai cikin fushi ba maki mutum ya samu kai cikin fushi ran shi ya baci ko ya fushi to anan abin da ake da bukata sai mutum ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim saboda me saboda ya shiga cikin wani halin da yana da buƙatar neman taimakon Allah subhanahu wata'ala da neman tsarin Allah daga sharrin shaidan wanda yake kawo fushi wato asali fushi ba a cewa mutum kada ya fushi saboda duk da wannan hadisi da ya zo na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya zo ce yayin manzan Allah kai mun wasiya yace la taghdab sannan ya ƙara mai ta ce mai la taghdab la taghdab wannan ba yana nufin kada kai fushi ba in mutum ma bai fushi ai ya zama kamar ba mutum ba abin da ake so shine kada kai fushin da zai tasiri wajen taka dokokin Allah ko zalunci ko ka yi wani tasarrufi wanda zai zida maka da mutunci a cikin rayuwarka haka idan mutum ya zo ya samu kanshi a cikin halin fashi to ana so ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan kuma shine matakin da mutum zai dauka don ya samu salama a cikin rayuwar shi yan uwa masu kallon mu da sauraron mu lokacin wannan shiri ya kare kuma zan dakata a nan insha allahu ta'ala sai in ce da mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sai mun haɗu lokaci na gaba